ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulmi. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Shiri na farko a wannan sabuwar shekara ta dubu da ashirin da uku miladiya. A kwanakin baya ne dai aka gudanar da makon ɗakunan karatu a jihohi daban-daban na Najeriya kuma kowa ya san mahimmancin ɗakunan karatu lamarin da kuma za a iya cewa yanzu shigowar na'urorin zamani musamman waya hannu yana mai da hannun agogo baya bangare da yunkurin da ake yi na karfafa karatu a irin waɗannan ɗakuna da ake kira labirari a makarantu da kuma birane daban-daban na Najeriya kai hamma dai da sauran ƙasashen duniya. A haka ne wakilinmu Mahmud Kwari ya tattauna da Hajiya Maruka Abubakar Abba shugaban ɗakin karatu a kwalejin Sa'adatu Abubakar Rimi da ke Kano game da fa'idar wannan mako da kuma makomar irin waɗannan ɗakuna na karatu to da farko dai wakilin namu ya tambayi hajiya maruka bakar abba makasudin wannan taro da suka gudanar wannan taron namu da ake ce masa mako na dakunan karatu gaba ɗaya ƙasar najeriya ake yi daga national daga can sama ake bada wannan satin wanda kowane gari da yake da ƙungiyoyi na wannan ma'aikata da muke kiran kanmu ma'aikatu masu harkar ɗakunan karatu da koyarwa a bangaren ɗakunan karatu ko ce department na library science da ake yinsa a universities ko kuma a kenan jami'o'i ko makarantu da muke ce da su colleges of education ko polytechnic muna da wa'annan ɗakunan bangaren department da muke kira na library studies to muna da kungiya da muke wakiltar wayannan bangare namu to a ciki ni ce ma'ajiyar kuɗi watan trejara wannan abu mun yi shiga baki ɗaya a ƙasa ta Najeriya to Kano ranar litinin shine 22 ga wata ko rancen satin zuwa ranar juma'a 27 ga wata kuma alhamdulillahi a wannan kwanaki na biyar mun tsatsara abubuwa masu muhimmanci da suka taimaka muka ji daɗin wannan shirye-shirye namu kama a ranar mu ta farko ta ranar litinin amma menene musam alƙiblar ko kuma taron eh, yawa makasudinsa ne mu yi akan yadda za mu farfado da ingancin yanayin karatu na dalibai na gaba da primary school watan yaran mu da suke secondary school kenan ko tsarin karatu ma in general muke tunani za a muke so a yi to shine a yi haɗa ɗakunan karatu sun shiga jiki da koyarwa da kulawa da yadda za a yi karatu na yaran mu da suke rayuwa a secondary school so mun lura mu da muke aiki yanzu kama a gaba da secondary school kamar wanda muke aiki a makarantu na gaba da secondary din yaro zai zo maka a matsayin ko yana NC1 e ko yana level 100 bai ma taba sanin me ake kira da ɗakin karatu ba saboda an saki aikin an saki harkar a baya ta secondary school to sai taken ya tafi akan haka to akan haka mu kuma a Kano muka yi tsare-tsaren da suka dace da wannan take namu kamar a cikin shirye-shiryen mu ranar mu ta farko an gabatar da kasidu akan wannan yadda za a taimaka wurin juya yanayin karatu ya gyaru kuma wanda suka zo wannan shirin namu a shira na farko sai muka gayyaci shugabannin makarantu wanda ake cewa principals da discipline masters da malamai da suke ɗaukan ɗalibai a wani lokacin da kuma mu ma'aikatu daga wurare daban-daban na library da kuma gurabe na ɗakunan karatu da yawa da da suke makarantu da masu zaman kansu duk magayace su sun zo wannan taron namu kuma alhamdulillahi taro ya cika mun ji daɗi sosai an yi abubuwa a wannan gurin ya makarantun misali gwamnati ne ko sun hada da makarantu masu malamai da muka gayyata dai gaskiya ba mu gayyato makarantu masu zaman kansu ba sai muka fara da makarantu na gwamnati domin yawanci makarantu masu zaman kansu ai suna da yawanci ɗakunan karatu suna da tsari da suke wa yaran su amma 'ya'yanmu da suke makarantun gwamnati gaskiya da akwai matsala sosai anan matsalar ta faru mm. kuma alhamdulillahi akalla mun samu ziyarar shugabanni makarantu sama da guda hamsin a wannan gurin hmm. sun zo mana mun ji daɗi mun yi abubuwa mun yi bayani to bayan an yi wannan kasidu kuma sai muka dora da abin da ake cewa round table discussion da su ne da tattaunawa da tattaunawa muka da wannan principles din akan matsaloli su gaya mana matsaloli su kuma su gaya mu haɗu mu yi tattauna muka yi hmm. tattaunawa akan matsalolin da suke ganin me ya janyo wannan abu menene kuma ya kamata a ce an taimaka ma yaran nan domin taimakon wani makarantu su tashi mm. a cikin makarantun nan kamar muna da sas kano su rumfa college su dala su shekara duka principal su makarantu tewa sun zo mana alhamdulillahi mm. mun yi wurin awa biyu muna wannan bayani yanzu haka mun yi report za mu kai za mu kai to dama na san an yi taro irin wannan kamar da kika faɗa yanzu kin an yi tattaunawa an yi misariya an yi misayin ilimi da fahimtar al'amura me kuka gano eh, musabbabi babban manyan matsalolin da suke damun sha'anin watakila karatu ko kuma ɗakunan karatu misali me taron naku a tattauna taku me kuka gano a tattauna mu gaskiya abin da muka gano number one ko in ce na farko da ya fi illata harkar karatu shine kashe ɗakunan karatu da aka yi a makarantu na sakandare yanzu zai wahala ina ga mu a wannan tarin gaba ɗaya principal da suke gurin nan banda Rumfo college da sas kano ba wani principal da zai ce da mu A eh, yana da library a makarantarsa yawancin su sai ga wani dan guri za su mishi su to aka dan ajiye littafai in ka je ma ba wani littafan bane a kwali suke ajiye ko kuma littafai na da can can can can ma su ne a gurin a aje ba mai kula da kamar sun gama aiki sun gama aiki da su a turanci muna ce su outdated amma mm. kuma to su ne dai ake ajiye da su matsalar rashin dakunan karatu To sauraro saboda kuran lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba idan Allah ya kai mu za mu dora a wannan tattaunawa da wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari ya yi da Maruka Bakar Abba shugaban ɗakin karatu a kwalejin ilimi na Sa'adatu Abubakar Rimi da ke birnin Kano. A madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma dai Julie Leonard Gresham da ta bada umarni na ku babin gidan ke cewa a huta lafiya sai wani makon. hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulunku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa